kasar ta sanar da ciwo bashin kuɗi ga kamfanin man fetur na CNPC na China ta hanyar jingina da ta hanyar jingina wa chinar man fetur da Niger ɗin za ta haƙo a tsawon shekara ɗaya a nan gaba. Gwamnatin mulkin sojan ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin fuskantar wasu matsaloli kamar tsaro da ke addabar ƙasar da kuma ƙaddamar da wasu ayyuka na ci gaban ƙasa da al'umma. Ko yaya al'ummar ƙasar ke ganin wannan al'amarin amsa a cikin wannan rahoton da wakilinmu a Yamai Gazali Abdu Tasawa ya haɗa mana. kuɗi tsaba miliyan 400 na dalar Amurka kwatankwacin saifa miliyan 220 da 'yan kane dai gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar ta karɓa bashi a hannun kamfanin man fetur ɗin na CNPC na ƙasar China wanda ke mallakar kaso 76 cikin 100 na gangar mai 110 da Nijar za ta dinga haƙowa a kowane ni ta riƙe 20 a cikin gida 90 zuwa kasuwar duniya. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya Nijar wacce ke da kaso 24 cikin 100 na wannan man fetur nata za ta dinga biyan bashin kuɗin nata ne kai tsaye ga ƙasar China da man fetur din nata a tsawon shekara ɗaya tare da biyan kuɗin ruwa kaso bakwai a cikin ɗari. Kuma Firaministan ƙasar Nijar Malam Ali Laminsen ya bayyana wasu daga cikin mahimman ayyukan da suke sa ran za su yi da waɗannan kuɗaɗen bashi da suka karɓo. Ya ce za mu yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ta hanyar aiwatar da buƙatu mafi mahimmanci ga ƙasa. Da farko dai za mu saka su waɗannan kuɗaɗe a fannin matakan tsaro a ƙasa da hanyar sayan makamai da za mu tsare ƙasarmu da iyakokinta. Za mu bunƙasa kuma kuma harkokin noma da samar da kamfanonin sarrafa kayan gona za mu inganta harkokin kiwon lafiyar al'umma kana za mu yi ƙoƙarin biyan wani kaso na basussukan ƙasa da ƙasa da ake bin ƙasar Nijar musamman don bayan takunkumin tattalin arzikin da aka saka mata bayan juyin mulki kana za mu biya wasu suka waɗanda 'yan kasuwa da 'yan kwangila na cikin gida suke biyar gwamnati. Euh, tuni dai waɗansu ƙungiyoyin da ke goyon bayan gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar suka soma bayyana gamsuwarsu da matakin ɗaukar bashin kuɗin wanda suka ce zai taimaka ga rage jerin matsalolin da suka dabebe ƙasar Malam na yusuf Jumarau babban magatakar ƙungiyar MPCR na daga cikin masu wannan goyon baya. Lalle wanda addini ake iya babashi kuma ai abin da ya sa gwamnati haka nan saboda bayan ECOWAS ta mana inda ta yi muna yuma ita ma ta bita yanzu yau kun gani zunzurtan kuɗin ga da mun ka samu hannu wata hanya za shigo mu to wannan duk 'yan ƙasa kamar su alfahari da shi yanzu abinda da muke kira ga gwamnati mutane sun ji jiki da wannan kudin a yi nazari a sasu hanya ta kwarai mu ci gaba da aiki. Koma dai mi ake ciki yanzu 'yan Nijar sun zara ido su ga ko bashin kuɗin da gwamnatin mulkin sojan ta ciyo wa Nijar din a wannan karo zai taimaka ga ci gaban ƙasa da inganta rayuwar al'umma ko kuma dai za ta ci gaba da kasancewa gidan jiya noman goje. To a jamhuriyar Nijar 'yan jarida ne ke ci gaba da tufa albarkacin bakin su kan kamun da hukumomin kasar suka yi wani dan jarida Usman Tudu. 'Yan jaridar sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta sake shi nan take kamar yadda za ku ji cikin rahoton Cima'ila Isufu. dan jarida kuma tsohon mashawarci kan harkokin sadarwa a fadar shugaban ƙasa ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Yusuf da hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazum Usman Tudu ya kwashe daren shi na biyu a ofishin jami'an tsaro na gendarmerie waɗanda suka kama shi a Yamai a ranar Asabar uku ga wannan wata. Metar Ahmad Mamman shi ne lauyan da ke kare dan jaridar ya tabbatar mana da kamun shi yana cewa gaskiya ne hukumomi sun kama usman tudu yana cikin gari sun je sun kama shi sun kai shi a can brigade de recherche ta gendarmerie kenan yana can hannun nasu na samu na gana da shi a jiya eh, shi dai abin da kamata in kwatanta muku yanzu yana cikin hannun iko ba a samu aka mai tambayoyi ba ko ko a gaya mai zargin da ake mishi amma ana tsammanin cewa bisa wani rubutu da ya yi bayan an yi juyin mulki wannan ana tsammanin shi ne mai har yanzu dai ba a saurare shi ba ba a san me ake mai zargi ba bai tada wani hankalin shi ba tunda shi a wajen shi bai da wani laifi tunda dai hannun iko ne yake zai saurari menene ake nan ga duguma da shi da shi zai ba su amsosin da kamata in Allah ya yarda eh, kuma a cankin dai ba wani uzgana mishi bane ake yana da cikin hannu eh, gendarma kuma bai cikin wani mawuyacin hali ko ba gaskiya ba sai dai kuma su a nasu bangare yan jarida na ganin in har rubutun da Usman Tudu yayi a farkon farkon juyin mulkin ne dalilin kamun to ko akwai matsala dan akwai yiwuwar kama yan jarida da dama kamar yadda Ibrahim Musa yake cewa to lalle kai in dai wannan shine mahari to abun yana tada hankali sosai tunda kamar yadda ki sani mutane da yawa 'yan jarida 'yan farar kula 'yan siyasa kowa ya tufa albarkacin bakin shi lokacin da juyin mulki yana da gumi kenan yanzu 'yan an ce komowa za a yi baya a yi bincike dalla-dalla duk wani wanda ya fito ya furici game da abin da ya biyo bayan juyin mulki dole abu ya tada hankali kenan ana iya cewa ta abin sai ya shahi 'yan jarida da dama sai dai gari amadu shi ma dan jarida ne a mai cewa yayi ko ma dai menene dalilin kamun kiran da suke ga hukumomi shine su sako shi dan kamun dan jarida ba abu ne ba mai kyau su samu su sake shi tunda kamun dan jarida ba abu ne mai kyau ba cikin wannan duniya da muke ciki kamun dan jarida abu ne wanda ke gwada ba a da niyya a girka demokradiyya ko kamar ganin muke kamar ba dan jarida tsoro abu ne ya hirgita da mu to muna roƙo abin kai nisa in ma zargin da ake mishi ne wata takwas sun wuce lalle abun ya kamata a ce an saruwa cikin abin nan da ya rubutun ma ba a kama shi ba amma wata takwas bayan wata takwas sai mutum ya tambaye kan shi ce ne sa an ka ta doga tsohon magana me yasa bayan wata takwas har yanzu dai ana jira a ji daga bakin hukumomin kasar kan dalilan da suka kai su ga yin wannan kamu wanda ke zama na farko da aka ma wani dan jarida tun juyin mulkin kawo yanzu wata cibiya mai tallafa masu bukata ta musamman ta shirya wani zaman taron faɗakarwa game da batun yancin masu bukatar ta musamman zuwa masu wato karfin fada a ji daga cikin al'umma duba da yadda ake nuna musu wariya a fannoni daban-daban wakilinmu na jihar tawa isufu mamman ya yi kuma da wannan rahoto an dai shima ana shirya taruka daban-daban dangane da yanayin da masu bukata ta musamman ke ciki a kasar kasancewar wani rukuni ne mai rauni daga cikin al'ummar sai dai kuma har yanzu akwai sauran yan aiki a gaba to amma kuma gwamnatoci daban-daban da ke shudewa sun yi irin nasu kokari wajen samar musu mafita ba tare da an cimma manufa ba wannan ne ma kai wata cibiyar kasa da kasa mai sunan himma da ke fafutukar taimakawa masu raguwa a ciki ta shirya wani zaman taro na musamman na wani biyu a jihar Tawa domin fadakar da masu karfin fada a shigincin su daidai da kowane dan kasa kamar yadda Malam Muktar Saidu daya daga cikin shugabannin ke shaidawa manema labarai. Yau mun ka taro nan 'yan society civil kamar da 'yan kungiya horar hula da likitoci da mutanen da da raguwa don mu canza miyau mu dace da kiyayewa wajen bidan ma person handicap matakin da kasar ta yi tanadi dangane da wariya ko kuma kyama ga wannan rukuni na al'umma ana ci gaba da yi musu a zahiri kamar yadda malam abdullahi muhammad gumar hamma wani dan rashin kare hakkin adama ke tabbatarwa ta shaddi ta biyu ta fanni na cikin hakan gwamnati ta fanni cikin hakan lakwal da cikin zamantakewar su da al'umma mutane suna nuna wani kyamar su in ma an ci wani matakaiya ne ko wani abu sai dai gaske sai dai su kankanu su ne suke da aure to bayan kifar da gwamnatin farar hula inda sojoji suka karbe ikon kasar to shin ko masu lalura ta musamman sun samu wani sauyin da za a iya kamantawa da ci gaba malam garba haruna mamba a kungiyar masu lalurar yanci ci gaban da zamu ce mun samu muna ganin akwai abin da ake cewa inclusion kenan kowa ana dama da shi Me zan kadi fannin lakon lakon da wanda ke da ragowa idan ba a dawa mishi ba kaman a kawo kayan aiki in kurma ne idan ba a ma wanda ke koya mishi ba horo kenan akwai rauni haka makawo idan ba a yi kula da wannan rubutu irin nashi da shahawa da shi kuma wanda yake da ragowa na na matsalar tahiya idan ba a kula da daga gida zawa wurin ɗaukar darasin kenan akwai matsala yanzu haka akwai wani proje da ake ce ma imma da ya bada horo na wanda ake ce ma relay saboda a ɗage wannan shimgaye ba a ɗage wannan shimgen ba zai zama to cikin matsala shine ci gaban da aka samu ko da yake kungiyoyin fararen fula na kira ga sabbin hukumomin da su dama da su ta yadda su ma za su iya kawo irin tasu gudunmuwa da gwagwarmayar da ake yi a wannan sabuwar tafiyar da kasar ta Musa da shi Abdullahi Muhammad Amma. Muna kira ga shi ne ran Abdulrahman Sani ya tiba shi gani wurin gari da sawa da sa a sa mutanen da ciki su ma su san Kundin tsarin aikin kasar ne ya yi tanadin jerin wasu kudura da ke baiwa masu bukata ta musamman wani kaso a ma'aikatun gwamnatin kasar. To har yanzu a jamhuriyar ta Nijar kungiyoyin fararen hula da na kare haƙƙin dan adam a jihar Agadez suna ci gaba da kokawa game da yadda Algeria ke cin zarafin yanci rani bayan kare wasu wasu ɗaruruwan bakin wato cikin dokar dajin Sahara a makonnin da suka gabata. gabata wannan na zuwa ne bayan da hukumomin Nijar suka shigar da karar Algeria kan wannan mataki da suka ce ya saba dokokin kare hakkin biladama daga birnin Agadas wakiliyar Mutula Ahmadu na dauke da karin bayani yan gudun hijira da dama da yan tirani ke kwarara kasar ta Algeria don samun rayuwa mai kyau da kuma zaman lafiya sai dai daga watan shiya zuwa watan gana Ibrilu kasar ta Algeria na ci gaba da ta soke yan Afirka ta hanyar azabtar da su ga dai hira DW Hausa da wasu bakin haure inda ta fara da Kwasi Philip dan kasar Cote d'Ivoire jihar da ya fito daga jihar Buwake. Kuma un comme l'Algérie que vous connaissez. Ya ce, ta ƙasa kamar Algeria wadda aka sani za ta ɗauki mutane kamar dabbobi kana kwance kan shimfiɗar ka a tada ka baka san wani yanayi kake ba. Da dama sun yi aiki a cikin kamfanoni da wurare an koro su sun bar kuɗaɗen su. A wannan matsayin da yake ciki in har ya ga ɗan ƙasar Algeria zai rike shi sai ya maida mishi duk abin da ya baro nan inda yake baya da ko kwandala duk kuɗaɗen shi wajen euro nawa ya baro su can kuma za su ɗauke su don ni. son metero sai su tilafa ifon kansa ita kuma Vivian da bata faɗi sunan kasar ta ba cewa ta yi sun ga wulakanci kala kala Una tape no frère no nos ce. an doki yan uwansu maza da mata kuma yan ƙasar Algeria ne suka ci mutuncin su babu abinci babu ruwan sha masu tsafta lokacin da aka kama su akwai daga cikin su waɗanda suka gamu da matsaloli na ciwo daga ciki akwai ɗiyarta da ta faɗi babu lafiya saboda wuya sun ɗauke ta sun mata magani ba a gabanta ba ita yanzu matsalar ta bata san wace irin allura suka yi mata ba. da Benin Kilfiki. Wannan lamari na cin zarafin 'yan Afirka a kasar Algeria lamari ne da kasar ta Nijar ta nuna rashin shin daɗin ta. Sai dai kungiyoyin fararen hula na ci gaba da juyayin wannan cin zarafin da kasar Algeria ke yi wa 'yan kasar Afirka. Salifu Manzo ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula a Agadez ya yi tsokaci kan batun. Kai menene kake yi? Bakin wuri ne neman kuɗi kaje aiki kaje sana'a kake, kawai kamo ka za a walakance kamar dabba kai ba kowa bane a saka a motocin wannan a tsira ko a matsayi a taho duk ba a barin kama ka ɗauko wani abin nan kinka ka kayan kama a can hukumar Nijar ta yi tsokaci kuma ta ba da gargaɗi to ya kamata a yi duk gargaɗin wannan a gani wai har yanzu an yakwa aljeri kinan ta wasa walakanci nan. Suma dai daga nasu bangare kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a ta bakin Musa jami'in kungiyar kare hakkin dan adam a su cewa ye. akwai dokar da za a da za a bido dan adam kasarsa to amma a cikin mutuntawa da kyautatawa da darajantawa fi sirrillahi idan za a yi irin wannan maido yan kasa zuwa kasashen su to dan Allah dan annabi a hanyoyin da doka ta ba izini a maido su tun da ya ce ta kasa da kasa kuma kasashe sun sa hannuwa yanzu kuma bari mu je rahoto na gaba kan rikicin Iran da Isra'ila inda shugabannin duniya ke kokarin hana barkewar wani mummunan yaki a yankin gabas ta tsakiya bayan harin da Iran Iran ta kai wa Isra'ila. Isra'ila ta ce za ta mayar da martani a lokacin da ta ga ya dace. Yayin da kuma irin teka kausan gargaɗi ga Isra'ilar kan ɗaukar wani mataki na sake kai mata hari bayan harin da ta kai ofishin jakadancin ta na Siriya da ya kashe babban jami'in sojin ta. Najeriya na cikin ƙasashen duniya da suka yi kiran da akai zuciya nesa. Tukuya masana ke kallon barazanar Bahar Muhammad Fage ya tattauna da Muhammad Kaddam Saddiq Isa da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa mai sharhi kan gabas ta tsakiya. wannan sakon ya fi tasiri ko kuma ce ya fi yawa ga ita al'ummar iran din ko kuma ce al'ummomin da suke bibiyar siyasar ƙasar iran kuma ke burge su domin rashin kai harin a wannan lokaci musamman a wannan tsakani ko kuma rashin kai ramuwar a wannan lokacin ba karamin wato tsaiko zai kawo wa sunan da kake da shi a idan irin waɗannan al'ummomin musamman a cikin al'ummomin kasashen musulmi wanda suke kallonta a matsayin kamar wata jigo ce ta kalubalantar irin kasashe kamar isra'ila da amurka da sauransu to irin waɗannan hare da isra'ila ta dinga kaiwa cikin ƙasar iran shekara da shekaru wanda iran a takaice ba ta aika ramuwa kai tsaye sai dai ta hanyar amfani da irin ƙungiyoyin da take ɗaukar nauyinsu irin da hezbollah da makamantansu to sai ya zama wannan karan musamman abin da ya dace da ana yakin nan na gaza eh, sai ya zama mutane sun fatan ko kuma sun kalli irin cewa fa in dai da gaske ne eh, tana kalubalantar eh, isra'ila din da yadda take faɗa to wannan lokaci ne da ya kamata a gani a ƙasa. kuna ganin isra'ila za ta iya kai harin ramuwa kuwa bana tunanin iran a isra'ila za ta kai harin ramuwa kuma a yanzu baya cikin maslaharta abin da za ta fi amfani da shi a isra'ila a wannan shine amfani da wannan yanayin wajen tsarawa ko kuma samarwa da kanta goyon bayan kasashen duniya ta fuskar eh, tausaya mata ko kuma nuna cewa an cutar da ita ko makamantansu musamman in aka yi la'akari da cewa harin bai wani tasiri a ƙasar isra'ila ba ta bangaren ko barna ko kisa ko wani abu ko amurka da ƙawayenta za su iya hana barkewar yaƙi da bangarorin guda biyu sun san inda aka dosa ita iran din ta san amurka ba son take a yakin ba kamar yadda ita ma amurka ta san iran din ba wai yakin za ta yi ba waɗannan maganganu ne ana yin su ne kawai saboda manufofi na siyasa da kuma propaganda da makamantansu kuma sannan amurka a wannan karan dai a wannan gabar da ake ciki ba muradin ta bane cewa a yakin ya faɗaɗa musamman kasancewar ah, shugaba biden yana tunkarar zaɓe cikin 'yan watanni a cikin wannan shekarar kuma ya san irin tasirin da rikicin gabas da tsakiya zai iya yi ga damarsa ta cin zaɓe a amurka domin irin hakan zai iya haifar da hauhawa farashin man fetur a kasuwar duniya wanda haka zai haifar da matsalolin tattalin arziki a amurka wanda haka zai iya samar da kamar ce tsaiko ko kuma eh, matsaloli ga damarsa ta ta ƙara cin zaɓe a cikin wannan shekarar da za a ƙara yin zaɓe. Muhammad Kaddam Saddiq kenan mai sharhi kan al'amuran gabas ta tsakiya. Música